وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa da ku a wannan yammaci na ranar litini da ran talata yau biyu ne ko uku kenan ko watan safar ko hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da garin Makka zuwa Madina shekara 1242 daidai da 20 da nawa 21 ga watan tara shekara ta 2020 daidai wannan shine darasin mu na 34 a cikin littafin Tamamut Tawfiq afwan 37 a cikin littafin ta tauhid fi siratis siddiq za mu tashi shafi na ɗari da tara malaye masa take da cewa in fazu jaishi usamata wa qitalul murtaddina daga cikin manyan al'amura da suka faru a lokacin khalifancin na Abubakar radiyallahu anhu waɗanda suke da buƙatar kula da lura da ɗaukar darasi a cikin tarihi akwai zartar da rundunan kusama da kuma yaƙan waɗanda suka yi rijja da sai na abubakar allah ya ƙara ja a gare shi ya yi annam sallallahu alaihi wasallam kamar yadda za mu ji ya shirya runduna ta kusama da nufin su fita yaƙi bai kai ga sallamansu su fita ɗin ba ko ba su kai ga zuwa ga sansanin fagen dagan da ya tura su ba sai Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama wa sallama ya rasu wanda sai na abakar ya zo za mu ji mai ya faru ya bar wannan tawaga ta ƙarisa ko ya dawo da ita saboda wani dalili kuma usaman nan da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zaɓe shi tura shi a matsayin komanda a wannan lokaci shekarunsa ashirin ne da haihuwa ko kuma sha takwai. Allah ya ƙara yadda a gare shi malaci awwalan abu na farko da za mu ɗauka a cikin wannan shine infadu jaishi usama zartar da rundunar usama da annan sulasulam ya tura ta kamar yadda na faɗa amma sai na abubakar ya zartar da ita kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya umarce su duk da ban kai ga inda za su kai ba wanda Allah ya rasu to sai na Abubakar ya dogar da wannan runduna akan umarnin annabi sallallahu alaihi bai dawo da su ba har sai da ya yanke cewa su je malaka til'ami samid lil hijra a shekara ta takwas bayan hijira arsala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jayshan wanda Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya aika wata runduna wanda take wajtabaka ma'a nasarar arab wanda suka yi wato suka yi gumurzu suka yi ɗauki ba daɗi daga tare da kiristocin larabawa wa rum da na rum wanda hakan kuma ya faru ne fi ma'arkacin mufta wato a yakin mota Allah sallallahu alaihi a shekara takwas wanda ya faru wasu shi da qadatul jaysh yaran nan ba kai masu rutu suna dauke ma hankali wasu shi da qadatul jaysh shugabannin da Allah sallallahu alaihi ya dora musu su fita su wannan yaki sun samu shahada ala tawali ɗaya bayan ɗaya kamar haka na farko da annan sulasa ya daɗa matsayin shugaba shi ne zai bin harita shi ma a yakin mota shi ya fara yin shahada kuma shi ne shugaban kwamanda na wannan yakin a bayan shi sai ja'far bin abi sai ja'far ɗan abi shi ya biyo bayansa a shahada ثم عبد الله بن رواحه sannan sai abdullahi dan rawaha radiyallahu anhum Allah ya kare dagare su baki daya wannan su ne shugabannin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora su akan su jagoranci yakin kuma dukkanin waɗannan danginsa ne makusanta ya sa su kuma a gaba su ne za su shiga gaba wurin zartar da wannan yaƙi da za a yi kuma dukkaninsu sun samu shahada wata walla ƙadatan jaishi ba a dafa khalid bin wali bayan dukkanin shahadansu sai aka zaɓi khalid ɗan wani ya zanto shi ne shugaban rundunar wannan yaƙi da annan kula sai tura na mota da khalid ya karfi shugabanci ya karanta yaƙin kwarai da gaske ya fahimci cewa da alamu na nuna cewa za a iya ƙara da muminai a wannan yaƙin to dama yaƙi ko ka kai ƙasa ne ko kai dabaran yadda za ka tsira ka sake shiri Ku ganin haka fa'ada bil jaysh ila al madinati nabawiyya sai Khalid dan Walid ya dawo da wannan rundunar gaba ɗayan ta wanda suke saura zuwa garin Madina kamar yadda na faɗa in kun kalli waɗannan wanda suka jagoranci yakin nan suka yi suka yi shahada dukkanin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam makusantan sa ya dauka ya sanya su su zanto shugabanni a wurin yakin me wanda yake nunawa yana nuna maka cewa al'amarin addini ba da wasa ake yin sa ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jinin sa dangin sa ya dauka kuma ya sa su a gaba suka fuskanci wannan yakin kuma suka shiga gaba kuma suka yi shahada ya nuna maka gaskiyan yarda da gamsuwar manzo Allah sallallahu alaihi game da addinin musulunci kamata kuma abin yake har a yau ga wanda ya bada gaskiya da al'amarin. za ka tajja yana iya sadaukar da mafi jan abin da ya mallaka don ganin addini ya ci gaba wanda ku yake shakka imanin sai kan ja da baya ko ya ina fata mun fahimta sannan kuma a wannan yakin musulmai su dubu uku ne amma kiristoci su dubu ɗari biyu ne da tarihi ya kawo ko daga nan sai malai ce fil'ami tasi'a wa fil'ami Tasiya a shekara ta tara lil'ijira bayan hijira shekara ɗaya kenan bayan mu'ta ɗin ko kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bi jayshin azim ila sham sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da wata mai yawa zuwa sham wa wasala ila tabuk har ya isa tabuka ولم يشتبك بالجيش المسلمين بالروم ولا القبائل العربية wannan tawaga da Allah sallallahu alaihi wa sallam fita da ita kuma ba yaƙi. da wasu runduna daga rumawa ba ko sunan sauran eh, ƙabilu na larabawa amma buwan za ka ji ana yakin tabuka musamman 'yan shi'ayin suka samu gaba da yan ce sai na aliyu ga danga kusan yaki wai da ya fushi dokin sama da zai daura ma sirri sai dokin ya tsinke biyu saboda karfin shiri in ya daga takobi ya duka sai kaga dubu karatun fadi kuma a tarihi ma kwata-kwata ba a kai gama gumur a cikin yaki yana nan wannan sai an yana ce sake da kyau a duka karatu addini kada mu ce ta ɗauka abin da yake kara da kiyashi to daga nan da yake cewa wa asara hukamu almudan sulh ala aljazi ala aljizya waɗannan wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya fice yaƙe su din sai manyan daga cikin su suka zaɓi manyan jagororin ƙasashen ko garuruwan sai suka zaɓi su yi sulhu a kan za su ba da jizya shi ke wa'adar jai sai wannan tawaga ta dawo ilal madina ta zuwa madina ba a jama maka su 20 na lailatan bi tabu bayan sun zauna tsawon shekara 20 a kwanaki 20 a tabuka yanzu mun samu abin da ya faru shekara na nawa na takwas da na tara wa Filamil amil hadi ashara shekara ta goma sha ɗaya bayan hijira kenan mene shekara biyu tazara da mu'uta daban nabi sallallahu alaihi wa sallam nasa sai manzo Allah sallallahu alaihi kirayi mutane me za su yi da gazuwa rom za su yaki rom ne bil balqa'i a wannan yaki kuma za a yi shi ne a balqa kunan wuri ne harin jina nan a Jordan wa falastin mun san falastin wa fihim kibarul a cikin waɗannan mutane da annabi sallallahu ya kira su su fito su je wannan jihadi akwai manya-manyan mutane daga muhajirai da ansarawa da mutanen madina daga kuma wanda suka yi hijira da ya gama tara mutane wa alaihim usama to ga dalilin wannan babin zai fara a nan wa amara alaihim usama Allah anhu sai Allah sallallahu ya sanya usama ya zanto shine shugaba akan waɗannan tawaga duk da akwai manyan muhajirina akwai manyan ansar kuma na faɗa muku shekarar usama a lokacin wasu malamai suka ce 18 wasu suka ce 20 Allah sallallahu alaihi wasallam usama ya zama shugaba a cikin ganin cewa Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka wa ta'ana ba'd an-nas fi imarati usama sai wasu daga cikin mutane suka rinka suka akan shugabancin usama ya za a sa mana karamin yaro misali ya kaza ya kaza ya kaza faradda alaihim rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam faqal abinda suka faɗi sai ya koma kullun manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji abinda mutane ke faɗa faqala sai ya ce da su in tas'anu fi imaratihi ku sani in har za ku suka akan shugabancin Usama da na sanya mu faqad kuntum tas'anuna fi imarati abihi min qabl to kun kasance kuna sukan jagorancin mahaifinsa makafin dan ba laifi bane dama ba yau kuka fara cece ku ce ba kaga wannan ke nuna maka ba a ma mutane dan suna surutu akan abin da aka san gaskiya ne duk abin da ka san gaskiya ne ka san adalci ne nemi taimakon Allah ka tafi a san shi in Allah ya so zai ba da nasarar shi a hannunka in Allah bai so ba ma sai bayan baka rayu za a ci nasarar kuma ladan zai je ma kuma Allah sallallahu alaihi sai gaya musu wani yace kun kasance a baya ma kun tsoki mahaifinka wai mallahi manzo Allah sallallahu alaihi ce musu ina muku rantsuwa da Allah in kana la khaliqan lil imara wallahi baban shi nan da shi ma kai suka akan shi in kana khalifa lil imara wallahi baban shi ya dace da shugabanci shi wanda ma kuke ganin ni annabi ina ga muku ya cancanta don ku annabi ya ce ya cancanta ya kamata ku amma ya sallah wa in kana la min ahabbin nas ilayya yace kuma wallahi ina muku rantsuwa mahaifinsa yana daga cikin mutanen da suka fi soyuwa a wuri na ni annabin Allah ina tsananin san shi ina ma damu kuma Allah ka samu da Allah ya so wa inna hadha la min ahabbin nas ilayya ba'dahu to ku sani wancan darajar mahaifin shi ko to shi ma dan kansa wannan da kuke gani wallahi yana daga cikin mutanen da suka fi soyuwa a gare ni bayan mahaifinsa bayan rasuwan mahaifin shi ma ɗan yanzu ina son shi ni annabi ina shelanta muku soyayya ta gare shi nana ya sha Allah ya sa ya yarda a gare ta take cewa duk wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shirya ya kimtsa sannan yake fitowa amma kun ga Usama duk da karancin shekarunsa yana zuwa yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sallama to manzo Allah kawai tasowa yake wani lokaci ta ce har ma yana jan farjan lashi shi yana kokarin ƙara daure jikin sa dan ya fito ya hadu da Usama saboda kaunar da yake mishi Allah ya ƙara yadda a gare shi to yanzu mun ji cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi akan me jagoranci kuma ya daura wasu akan sa shikenan bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu kaddara cewa sahabbai sun sallama dama sahabbai ba su ja'in ja da abin da annabi ya nuna matsayin wa maridan nabi sallallahu alaihi wa sallam ba'da al-bada'i bi tajhiz hadha al-jaysh bi yawmayn kwana biyu bayan wannan kimtsa wannan runduna sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara rashin lafiya an shirya rundunan za ta fita kwana biyu da fara shirye-shiryen fitan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwanta ciwo washadda waj'uhu alayhi salatu wassalam kuma sai ciwon yin tsanani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ciwon sa ya tsananta falam yakhruj hadha aljaysh kuma har zuwa wannan lokacin wannan runduna ba ta kai ta fita ba wa dhalla wa dhalla mu'akkaran bil had bil menene bil jurfi ورجع إلى المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم kenan sai manzo Allah sallallahu alaihi da ganin wannan ciwo masa tsanani sai wannan runduna bata gushe ba tana mai zaman dako a wani da ake kira aljur wani wuri ne a Madina suka tsaya suna jira su ga zai faru tunda an gaya musu jikin annon sallallahu alaihi wasallam yayi tsanani ba su samu kwanciyar hankalin ci gaba da tafiya ba ورجع بدل المدينة sai suka dawo المدينة بعد ba da صلى الله عليه وسلم على الكريم bayan da su annan sulasulan sai suka dawo madina inda ba su nisa ba su ji ake ciki su tafi ko kuwa tsammanin da ake yi mutane za su yi ridda makiya za su ke tasowa su tsaya su taimaki sauran sahabbai ne su ji da kansu a madina wata gayyaratul ahwal sai yanayi ya canja inda nan sulasulan ya rasu yanzu dole kowa shiga halin da ya shiga ma intiqalu rasul ma intiqalu rasul sallallahu alaihi wa sallam al'amuran sai suka canza sanadiyar rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ila rahmati rabbih bayan rasuwansa zuwa koma zuwa ga rahmar ubangijinsa wa sarat sai al'amarin ya koma mutane suka shiga yanayi kamata suka ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha tace sai mutane suka koma kamar yadda take siffanta su take cewa wabi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi an karɓi rayuwarsa farkaddatil arabu sai wasu daga cikin larabawa da basu daɗe da shiga musulunci ba suka yi tarja suna fita daga musulunci wajra abban nifaqu bil madinati sai ga munafurci ya fito fili kuru-kuru a madina duk wanda ba don Allah suka musulunta ba sai suka fara fito da halayen dama haka abin yake ko gida ne idan akwai uba tsayayye wani abubuwan duk ba a ganin yana kwantawa sanan za a sha mamaki Allah ka samu gama da rai da lafiya sanan sulasulam da ya rasu haka abin ya kasance sai ga munafurci kawai a tsarari kowa na fito da tsiro kala ɗinsa da yanayin abin da ke ransa فلو نزل بالجبال jibarin ما نزل بأبي لحاضها abi la habaha nana sha ta ce wallahi inda abin da ya sauka ga mahaifina zai sauka ga wani dutse mai girma irin abin da ya samu sai na abubakar da za a ɗaura ba wani dutse mai girma wannan yanayin da ya shiga ta ce ai da ya rugurguza irin abin da ya saukan mai ga shugabanci ga sahabbai sun kiɗi ne ga wasu na rujja ga kaza ga masu hana zanka irin yanayin da ya shiga ta ce da wani dutse mai girma zai shiga wanda yanayin ya rugurguje tana kamanta mana irin girman halin da suka shiga na abin nan na yanayi ta ce fa wallahi maktalafu fi fi ta sahabbai ba su taɓa yin saɓani akan wani al'amari ba illa tsara abi bi hawa wa gana'iha islam face sai mahaifina ya tashi da rabo mafi girma a musulunci ma'ana ba a taɓa kawo wata matsala an tattauna ta ba a kan tsadiyan halin da musulmai ke ciki tun daga rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam face sai kaga sai na abakar ya tsaya a kai ya kuna kowa dacewa kuma sai ka ga Allah ya fi bashi rabo mai yawa wurin dacewa da abin da ake so a yi ku ɗauki misali guda ɗaya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rar ai sai Umar ya kike ne yana daga cikin waɗanda ma yake cewa wanda ya ce Allah sallallahu alaihi wa sallam zai kaza zai kaza zai kaza kowa wa mai kuka na kuka wasu ko magana ba su iya yi kuma sadaukai ne a wurin yaki amma zuciyarsu ta yi rauni saboda fitinar da su same su na rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi sallam to sai na Abubakar shine kadai wanda yazo ya ce masai na umar na natsu ya kalli mutane gaba ɗaya ya ce din bauta ma sallallahu alaihi wasallam to ya sani maza Allah sallallahu da gaiwa ya bar gidan duniya amma duk wanda Allah yake bauta ma to ya sani Allah rayayye ne kuma baya mutu to kun ga shi ya saisaita duniya gaba ɗayanta a wannan yanayi ya dawo da ita kan halin da shi ne mafi dace wanda ya kamata kasance to shi ne na Aisha ke faɗi anan tace qad na fi shi usamata tarawayatul muhajirin wal'ansar kuma ya kasance a cikin rundunar da usama a cikin rundunar da usama yake da ita akwai manya-manya daga cikin jagororin mutanen madina da kuma asalin wato mutanen makka minhum daga cikin rundunar da aka shugabantar da Usama a kansu akwai Abubakar radiyallahu anhu sannan akwai Umar bin Khattab sannan akwai Abu Ubayya wato Amir ibn Jarrah lakin tace sai dai lamma nazala مرض ما لما نزل المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من ابي بكر ان يبقى ويصلي lokacin da rashin lafiya ya sauka ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya nema daga sayyidina Abubakar akan yayi sallah wa mutane mun karanta wannan a bayan ba kuma ta ba Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci sayyidina Abubakar ya mutane sallah wanda daga cikin sallolin da yi ma hadda wanda ya shafi hudu ba kuma ya yi ma mutane sallah bayan rasuwa Allah sallallahu alaihi wa sallam akalla salloli ba su gaza takwas ko goma sha takwas kaga da wannan ke ƙara cancantar da ne halifancinsa da dacewarsa tun da har manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa ya jagorantar da shi to shine take fada anan nan take cewa fa rawa urwa bin zubair urwa bin zubair Allah ya kare da a gare shi ya rawaito cewa ولقد روى عروة بن الزبير رضي الله عنه تفاصيل تفاصيل الحدث عروة بن الزبير يا رويتو abin da ya faru din wanda muke magana daya bayan daya ta yadda za mu fahimce su faqala ta yadda shi urwa ɗin yake cewa wa marida rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Allah tsira da abincin Allah tabbata a gare shi yayi rashin lafiya fa ya yaqulu fi marazihi sai suka ji manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana fadi a cikin rasul lafiyar sai yana cewa an fidu jaysha kusamata ni annabi ina gaya muku ku zartar da rundunar kusama kar ku fasa tura ta yakin da na tura ta an fidu jaysha usamata ina gaya muku ku zartar da rundunar kusama kar ku fasa zartar da ita kun ga anan ya fito fili yana cikin rashin lafiya amma yana gaya musu kuma za ku ga hikiman da ya sa ya faɗi haka za ku ga alkhairin da wannan rundunar za ta jani ala mai ruwaya ya ce fasara hatta balagal jur shi kenan sai wannan rundunar ta tafi har sai da ta kai wurin da ake ce ma aljur wanda mun faɗa cewa wuri ne a madina fa Ilaiki ilaihi imra'atu lokacin da ya isa wannan wuri sai ita iyalin shi usama ta aika masa mai suna Fatimatu bintu kai. ta aika masa take cewa da shi la ta'jal kar kai gaggawan tafiya kar gaggawa ka tafi amma sannu a hankali me yasa fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam taqilun manzo Allah sallallahu alaihi jiki yayi nauyi kila lokacin da yake suma yana farfadowa din nan ba ma ki a irin wannan yanayi shikenan bayan ta gaya mishi wannan ina ne kusan falam ya bara ko bai bar wannan wurin ba hatta kubi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai bar alzur ba har sai da aka ɗauki rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam falam ma kubi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da aka karɓi rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai usama ta raja ila abi bakar sai koma wurin sayyidina abubakar wa qala yace da shi inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ba'athani kamar yadda ka sani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika ni ya tura ni wa ana ala ghairi halikum hadidi amma ni yanzu bana cikin irin yanayin ku na zaman lafiya wa ana tahawwafu an takfura al-arab kuma ina tsoron kada larabawa da yawa zuwa su kafurta don ya san za a yi sun sani in imani bai zauna a zuciyar mutum ba ba abin da ba zai iya yi su sun sani akwai sahabbai ko a ɗalibanka ne a kodin da kasan duk abin da za ka yi za su tsaya haka ‘ya'yanka amma akwai wanda ko me kai kasan mu ba za ka gwada ba don ya saba ma? to haka suka san yanayin musulunci fiye da yadda suka san ‘ya'yan cikin sau da su musulunci ne a gabansu shi ke nan baya gaya sai yin abubakar wannan sai ce fa'in kafarar idan ko larabawa suka kafirta kanu awwala man nukati kai ka sani sai na Abubakar za ku zamto su ne mutanen farko da za mu yake su dan ba za mu bar wani a wajen musulunci ba ya haranci za Allah ya ga kuma ya cutar da addini kuma haka ne wa illan takfur ko in jira ne idan ba su kafirtan ba mabaitu sai in tafi fa inna ma iya sarawatin nasi kamar yadda ka sani a tare da ni a wannan runduna akwai manyan jagororin mutane wa khiyarahum kuma akwai zabafi akwai komandoji a cikin su kuma akwai zabafin mutane na fita da su al'alin da halin da Madina ke ciki qala bayan ya faɗi wannan sai sai na Abubakar fa kaba Abubakar ne nas sai sai na abubakar ya hau mimbari ma mutane hudu ba fa Hamidallah wa asna alai ya gode ma Allah yi ba Allah yayi ma Allah kirari in makala sai aka ji man sai na abubakar ya ce wallahi ina muku rantsuwa da Allah la an takhaffafani at wani tsuntsu ya zo daga sama ya chafe ni ya sama da ni ya dauke ni da kuke ganin shugaban wani tsuntsu ya zo ya fizge ni ya sama da ni a habbu ilayya wanda ya fi soyuwa a gare ni min an abda abi shay'in akan a ce ina raye lafiya na nan in fara wani abu qabla amri rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafin in fara zartar da umarnin da annabi ya zartar kun gane abin da yake ni yake ma'ana ya rasa rayuwar shi rayuwarsa ta shiga hatsari ya rasa ta gaba daya wannan ya fi soyuwa a wurin shi fiye da a ce wai ga wani abu da annabi ya umarni a kai ba a baya annan kula ya ce a zartar da rundunar sama ba a zartar da ita har sau biyu ya gaya musu ya ce to a ce yau tsuntsu ya ɗauke ni shi ya fi min sauƙi fiye da a ce ga wani umarni da annabi ya bari a ce na je na fara yin wani abu ba abin da annabi ya fara yin umarni a kansa ba ba ko kun fahimta yawwa to shi kenan bayan ya faɗi wannan qala mai ruwa ya ce fa ba'athahu abubakarin ila abilin sai sai na abubakar ya tura shi usama din wanda azana li umar an yi inda hu kuma ya umarni ga sai na umar da ya kyale sha inda yake qala sai sai sai sai usama sai mai ruwa yake cewa fa usama ta li umar kun sa arjina an ce sai na umar ma na ciki amma sai mu sai na Umar uzuri yace sai na Umar ya zauna kaji manya kar ku manta na gaya muku rundunar musulmi su dubu nawa ne su dubu uku kafiran kuma suna su dubu 200 sannan kuma rundunar da Umar ke ciki kun san waye Umar bai taba duka ba sai ya ji ciwo ko ya kisa inda ya bugu to ko an ji ciwo ko a rasa sannan shaidan zai hanya daya da shi kun fahimci magana? to irin wannan kwa za ka so a ce suna cikin kwamandojinka da za ka fita yaƙi da su amma sai aka ji usama da kansa yana ba umar uzuri akan cewa shi zai iya zama to bayan yayi masa wannan uzurin kenan ya masa ina umar uzuri qala fa amarahu abubakarin an yaji an yajriya sai na abubakar sai ya ma usama ɗin kudu ba yace masa an an fil ne dai dandana ma waɗannan mutane kuɗa ala hisham hisham yake cewa da qat'il aidi sai na abakar yake mai in ka haɗu da su duk wanda ka tar da shi a yanda annabi ya ce a yaƙe su yake ka tsinke hannuwansu wal arju da kafafuwansu wal ausat da tsakiyarsu ma in ka samu fil a yayin yaƙi kar ka raga mu duk wanda annabi ya ce yi ɗauki ba dadi da shi to ka ɗanɗana mai kuɗa har sai ya san annabin Allah ne ya aiko ka gare shi kuma har a yau haka abin yake har a yau haka abin yake duk wanda annabi ya ce ka kishi ka kishi na ƙarshe ka kishi ko ya kake da shi ka ki wannan mutum ba alkhairi bane shi duk wanda annabi ya ce ka so shi ka so shi ko ba ɗan kabilan ku bane ana auna imaninka da biyayyarka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan da wannan ake gane kai shiryayye ne in ba ka iya don annabi sau da kafa wallahi baka shiryu ba fatacce ne mutum Allah subhanahu wa ta'ala cewa yi wa in tubi'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin har sai in kuma annabi biyayya sau da kafa sannan ne ku zama shiryayye duk wanda kake na sa a shari'a Allah sallallahu alaihi wasallam ka dauke shi ba masoyinka ba ba ka da wata kauna da zaka sa a ran shi taka wanda kaga yana saba ma shari'a Allah sallallahu yana saba ma sunnansa to ya kama hanyar jefa kansa a fitina ko ya kama hanyar jefa kansa a cikin wutan jahannama ba ni na faɗa ba Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yake cewa falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim lallai waɗanda suke saba mu umarnin Allah sallallahu alaihi wasallam ce ayi tsiki yace ayi tsiki ya hana su aikata da ganga hajji alfahari Allah ya ce to su yi dako su jira wata fitina za ta zo ta same su imam ibn kathir ce bid'a ne za ta same su sai su mutu a bid'a har sai Allah ya dana musu au yusibahum azabun alim ko kuma in ba su ba azaba ta shafe su ran alkiyama to sai na abakar ya ce mishi kai wannan ka ɗanɗana musu kuɗa famada hatta a zara alaikin aikuwa haka nan usama ya tafa sai dai kai farmaki a kansu sun ma'amarahun an yu'udimu aljira sannan ya umarce su da cewa su girmama rauni in sun tashi musu rauni su yi musu rauni na yankan shakku har yanzu akwai irin sojoji sun sani akwai wurin da sun shiga ga kashe wasu mutane irin ce wannan barnan irin na sojoji kaza ne irin na suwana ne irin na suwana ne to haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ma ce in kun haɗu ku yi musu wanda za a girmama ku gane ba da wasa ake ba tunda har Allah da manzansa duk mutumin da bai mutunta Allah ba to ne abin mutuntawa tare da shi babu duk mutumin da bai mutunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan me zaka mutunta shi da wani dalili bari gaya muku wani abu ko soyayya ne ka ga makiyin sunnar annabi na san ka ka zargi kanka ku fahimci wannan maganan da kyau duk lokacin da ka ga wani mai kin shirya annabi sallallahu alaihi yana kaunarka to ka koma kai ka kalli tafiyarka wallahi ka koma kai kanka waiwaye adan tafiya sabili da akwai mutanen da su gare ka ita ce rahama gare ka shaytanun mutane inna shaytana lakum aduwwun fattaqihu aduwwan akwai shekaru waɗanda kinka suke kai ma ka rike su makiya ta hanyar kankama sunna da aiki da abin da Allah yake ke nan Allah shi yadda mu hatta yurhibuhum hatta kun tsorata su ƙala yake cewa sun shi ke nan, ba sun tafi ba sun ji umarni sun ja'u sai ga su sun dawo wa ƙad salimu wa ƙad kuma sun dawo lafiya lau sun kuma samu ganima qala yake cewa wa kana umar yaqul sai suka ji sayyidina umar bayan an da wannan yakin yana cewa ma kuntu li uhajji ahadan lil imarati yake ma kuntu yuhayyi bil imarati ban kasance ina gaida wani ba saboda shugabanci gaira usama in banda usama Ya ce a baya babu wanda nake gaishe shi wai saboda shi shugaba ne sai Usama shi ne kaɗai wanda ya fara samu irin wannan a tare da ni inji na Umar me yasa yace li anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba? domin an dauki rayuwar manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi wa huwa amirun a lokacin Usama yana matsayin shugaba an dauki rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Usama shugaba ne qala sai ke cewa fasaru falamma danu min na sham suka ci gaba da tafiya lokacin da suka zo kusa da sham asabatuhum dababatun shadida sai wani hazo mai girma ya rufa sama fasatarahumullahu sai Allah ya rufa musu asiri ya lullube su bi hasanaliyan wannan hazar hatta a azaru har suka kai wa waɗannan mutane farmaki wa asabu hajatahum kuma suka samu biyan bukatar sadar sai yake cewa fa qadima bina'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ala hirakal ba ga sa sun zo sun kai farmakin ba sun ki sai da annabi ya ce su kai hirakul yana zaune sai ji sanarwar rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce mai ai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu an gaya mai maza Allah ya rasu zai fara murna kenan wa imarati Usama sai kuma aka ce mai ya rasu amma Usama ya kai farmaki cikin mutanen ku fi nahiyati ardihi a wani yanki na kasansa khabaran wahida labari lokaci guda aka ce da shi maza Allah ya rasu sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ga Usama sun fara yaƙau kun fahimci aro da wanne zai ji yana murna annabi ya rasu amma kuma yanzu kenan har suna da karfin hali da kuma har sun fito kenan mutanen nan da gaske suke yi fa qalat rum sai shugabannin ruma suka ce ma bala haula'i me ya samu irin waɗannan mutane bi mauti sahibihim ga ma ga mutumin ziyara suna nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an agharu ardana amma kuma duk da aka sun karfin halin kawo mana farmaki qala ala urwa urwa dan zubair mai riwaya sai yace ce iya ma ru'iya jaishun kana aslama min zalika aljaish ba su taba ganin wata runduna wanda ta ci nasara cikin sauki a kankanin lokaci kamar rundunar Usama duk ko fahimci hikiman da ya sa annan kula sai yake cewa kar a zartar da su ko saboda wannan umarnin da ya ba su suka yi da'a sai aka tsorata abokan gaban kuma suka ci nasara abin da suke nema shi yasa kan annan suwa sai taba ba da umarni akan wani abu ka yi rauni ko ka ɗauka kana da dabaran da in ka zagaye za ka shi nasara wallahi babu nasara wallahi duk abin da ka ji annan sai ya ce nan ne hanyar ko ka gane ko baka gane ba a nan nasara ta ko a kusa ko a nesa a nan nasara ta ɗagawanka halaka ne tabbatuwanka kuma nasara ne shi yasa ba a auna duk mumini baya auna aiki da sauki ko wayo ko dabara ko yawa ko karanci kana aunawa ne da dacewa da shari'a Annabi sallallahu alaihi wasallam in dai haka bai ce ayi to ka samu sakewa 100 bisa 100 a nan nasara da to daga nan malai ce fi riwayatin a wata riwayan riwayat abi usama a riwayat abi usama an hisham daga hisham an urwa daga urwa kada yake cewa fil jaysh alladhi ista'malahu alaihim Abu Bakr wa Umar Abu Ubaidah bin al-Jarrah a wannan rundunar ta Usama da aka tura aka ce Usama ya zama shugaba a cikin rundunar akwai abubakar akwai umar akwai abu ubaida ibn jarra Allah ya a gare su za su shiga? darussa da abun lura da za mu ɗauka a cikin wannan darasi yan uwa musulmi yanzu mun ji kissar to me za mu fa'idanta a ciki saboda tarihin sahabbai da kake gani bai bambanta da shirya ba in ka jana ba da tarihin sahabi ka zauna ka saurara akwai shirya saboda shi Allah ya riga ya yarda da shi kuma da kansa yace ya yarda da to me za mu fa'idanta na farko malaita ta yustafadu adadun min ad-durus za a amfana da darussa masu yawa walibar da abubuwan hankalta min khilal da tanfid abi bakarin radiyallahu anhu li jaysh usama bin zaid radiyallahu anhuma a cikin zartar wanda sayyidina abubakar yayi a wannan runduna ta usama akwai abubuwa masu yawa da za mu amfana da su min zalika daga cikin su na daya anna shada'ida wal masa'iba kaga tsanani kaga musibu mahma azumat duk yadda suka girmama kamar mu mutan zariya daga jiya ai mun ji iska kawai ya canja mana duk inda muke kawai wallahi wani abu kamar zazzabi kawai muke jari saboda kawai abubuwa ne na shekaru da dama za su taru su jibgo maka lokaci guda kuma ka tuna wani irin musiba da barazana da ake tsoron faruwar Allah ka sauƙaƙa mana kaka fiti mu a bayan ka gafarta musu duk yanda ya girmama wa kabura suka bunƙasa duk yanda fitina ta girmama ta bunƙasa la tusjilu ahlal imani an din ku rike wannan duk yanda fitina ta girmama ta bunƙasa ba ta shagaltar da mai imani barin al'amarin addini duk wanda kaga ya shiga wani yanayi ya watsar da addini ya koma can dama can imani bai samu wurin zama in imani ya samu inda zai zauna haƙuri ake a nemi mafita in ba a samu kuta ba ana samu dace a lafiya ba shi kenan ba a duniya akwai ƙarshen abin da zai faru da mutum kamar mutuwa ne akwai jaraba da tafi mutuwa girma a duniya to idan kuma aljanna ne masaukinka ba akwai asara ba asara me yasa mala ya faɗo ne ce fa wafati rasulullah sallallahu alaihi wa sallama hujuba rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wa rahima idan al masa'ib am musabu biha duk da girman abubuwan da ya faru na sanadiyar samuwar rasuwarsa illa anna halam tashghal as-siddiqa an amri din duk da haka ba shagaltar da sayyidina abubakar gabarin al'amari yanda addini ya tsara shi ba wa amara bi ba'ati usama sai umarni da a aika usama fi zurufin halikatin a cikin hali na yanayi muslimatin mai duhu bin nisbati lil muslimin dangane da abin da ya samu al'umma musulmi mun gane wannan duk inda aka kai aka kawo mumini na kan imani Allah ka tabbatar da mu abu na biyu bayyana siddiqu bi amalihi hada na abubakar a wannan abin da ya aikata na zartar da rundunar usama ya nuna mana a fili anna matsirar da'awa cewa matafiyan da'awa makoman kira zuwa ga Allah la ta tawakkafa inda mauti ahadin ba ta mutuwa sanadiyar mutuwan wani mutum ba wani dan mace a ban kasa wanda wai in ya mutu addini yake tsayawa babu wannan mutum shi yasa anan za ku gane musamman ya kwana ɗaliban ilimi duk wanda ya gansa akan tafarkin kira zuwa ga Allah ya sani shi aka yi magata saboda ko da kai ko ba kai Allah zai isar da addinin shi wallahu mutimmu nurihi wa law kariha al-kafirun to haka abin yake addini bai mutuwa sanadiyar mutuwan wani bai tsayawa domin lam yakul al-islam mu'alliqan bi shakhsiyati ahadin musulunci bai taba ta'allaka kawai saboda gangan jikin wani mutum yujadu bi wujudiha wanda za a ce musulunci na nan idan wani yana nan wa ya tawakkafa a ce musulunci zai tsaya cak inda ziha a lokacin da wannan musulmin ba shi ba wani wanda dan ba shi musulunci ne tsaya inda mutane sun yi rauni sun lalace wanda wani abu ne da fa hada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace ku fa duba ku gani manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan gaba daya sayyidul khalqi ajma'in shugaban halittu gaba daya lam yatawaqqaf al-islam bi wafatihi musulunci bai tsaya sanadiyar mutuwarsa ba bal sai da al'amarin ya kasance istamarra amru da'awa da'awa ta ci gaba mu ma ko yau muka mutu gobe ne ya dora in yau muka mutu akwai darasi yau wani ya zo ya darasi wannan ita ce manufa yau in ba ka kawo gobe ne ya ci gaba sai ne kai dai Allah ya sa ka dace kawai Allah ya sa ka dace kawai ka duka ka huta wani ma ya dauka ya daura haka ake yi kai ma ƴaƴanka wasiya kai ma ɗalibanka wasiya kai ma abokanka wasiya in baka nan kawai wani ya sunkuya a wuce bai sukan fita jihadi ba don su koma gida wani ma yakan ce a zaga a rufe ni a garin kafiran da za mu yake su wasu su ce subhanallah ya za ka faɗa ka garin kafin ya ce eh in kuka mai da gawa ta gida ba zan san yakin nan mun ci nasara manzo Allah ya ci nasara ko bai ci nasara amma kuka rufe ni a cikin garin su na ji da dawakan na taka kabari na suna jijima suna kilitan kai da farmaki na ji masallaci ana kiran sallah sai in murna sunnar mu annabi ta shiga mu kun kaga muna wannan tunanin duniya muke ma naira muke in kaga mutum na da long time planning duniya yake ba dai aljanna ba aljanna ba ta kai matsayin mu ce mata wannan ba abinda ayyukan muke nuna kuma muke gama neman duniya ta gwasale shi ko ya tara wasu su ta almubazzaranci da alfasha ba za ta gina mai masallaci ba ba za su yi mai sadaka ba ba za su ɗauki nauyin mominai su ba su dukiyar mominan su rayu a kan imani ya samu lada ba za su yi ba da wuya ka ga wuce ya mutu ya bar miliyoyi wai yayin su sun ce a cire miliyan za a yi mai masallaci ko a cire miliyan a ɗauki nauyin masu kuma da san qur'ani fi karatu ladan da a wasu ta je mishi ba sa yi ba su ba za su yadda ba ko malami ne kai kai musu nasiha ka ka haushin kaza sai sun canza wani malamin tun da akwai wanda za su biya shi musu fata wadda ransu take to in kana da dama a nan malam in kana da dama a nan ka gina lahiranka daga nan kawai ka huta wani bai mauna aiki aljanna ba la dara lil mawt ba'da al mawt yaskunuha illa allati kana qabla al mawt yabniha ka gina ba kanka gidan da kake so ka zauna tun anan in dukiya gare ka rika ta zuwa ga Allah Allah shine wasi alherin ya rike ma dukiya fiye da bankunan da kake ba su ajiya Allah shi yake ribanta ta ya juya ta kuma ƴaƴan nan shi zai musu albarka Da haka nan ina ne mu samu gaba mu tsaya ko so yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shugaba halittu gaba ɗaya ne rasu amma musulunci bai tsaya ba sanadiyar rasuwarsa sai dai da awata ci gaba ba da wafati bayan rasuwarsa bi ayyamin fakat da ƴan kwanaki kaɗan amma an ci gaba walau da shakhsun inda za a samu wani mutum tatawaqqafu ala wujudihi masiratu da'wa ila Allah inda za a samu wani mutum wanda wani sanadiyar shi da'awa za ta tsaya shak tunda babu shi ta kafe ta ita fiya. la kana zalika shakku huwa rasulullahi sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da wannan mutumin manzo Allah ne bi abi huwa wa ummi fan san ka uwayenmu da ubanninmu falamma lam yakun al-amru kadhalik amma tunda al'amarin bai zama haka ba tun da musulunci bai tsaya ba saboda annabi baya nan amma ya ci gaba dalla ala anna masirata da'awa wannan na nuni akan cewa makoman kira zuwa ga Allah ghairu muta'alliqatin yu bi wujudi ayi shartin da wani mutum ba ko waye shi Ko waye shi dan ba wani iyaka ai jinya kuma wani ya tazo a ci gaba na uku bayyana siddiqul fi'lihi hada sayyidina abubakar a wannan abin da ya aikata ya nuna mana a fili annahu abdun ala awamir nabi sallallahu alaihi wasallam shi mai ne gagam ba nan sallallahu ya ce mu rike sunnan sa ba yace abdu alaiha bin nawadi ku rike ta da timaran hakora to wannan ya nuna sayyidina abubakar yana da tsananin riko da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bin nawadi da timaran hakoran shi bai wasa da sunnanta mahama kasratul makawi duk yadda abubuwan tsoro suka yawaita bai sauka daga sunna bai zuwa sharda washtaddatil maqatir haka nan duk yadda hatsarruka suka yawa na hudu qaddama radiyallahu anhu bi mawqifihi hada na abubakar ya nuna a sanar ya gabatar da wannan matsayin tashi suratan tasbiqiyatan wani misali a aikace li qawli azza wa jalla yayi malam zai kawo aya ne amma yana so ya ce muku wannan ayan da za mu karanta sai na abubakar ya yi tafsirin ta a aikin shi aikin sai na abubakar ya yi tafsirin wannan aya wace aya ce shine faɗin Allah wa mata kana mu'minin wala mu'mina baya halatta ga wani mumini namiji ko mumina mace idan qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim ya ace yau in Allah da manzansa sun zartar da wani abu baya halarta ga wani mumini ko mumina in imanin gaskiya ne ya zamto suna da wani zaɓi daga karan raɗin kansu wa man ya'ti ashe saba musu ne aka tilin zaɓi dan ya ce duk wanda ya saba ma Allah wa rasulahu da manzansa faqad dalla dalalan mubina to wannan mutum ya fata fata mabayyani anan sai na Abubakar ya nuna mana bi da zaɓin kai wurin zartar da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ce a zartar da rujulan Usama shi ma ya zartar na kusa da ƙarshe na biyar annahu qad yahduthu al-khilaf bayna al-mu'minina as-sadiqina hawla ba'd al-umur wannan yana da muhimmanci a babu mu'amala mu fahimce shi zai yi wa a samu sabani tsakanin mu'minai da junansu akan wani al'amari me yasa ya faɗi wannan yace al-khilaf bayna ra'ayi ila eh, wannan an samu sabani tsakanin cewa wasu sun ci azartar da Usama ko wasu sun ce za a yi rija mu'minai sun kawo ra'ayyukan da saɓanin wannan ka ɗauke shi a babin mu'amala don kana zama da mutane bai nuna kowa sai ba abin da kake so ba kuma don wani bai ba abin da kake so ba bai nuna ka ɗauke shi abokin gaban ka abokin faɗan ka ba a zaman rata a rayuwa a ka fahimci me yasa wani bai abin da kake yi shine babba abin da yake muhimmanci abin da yake kai wani abu ne na nashi ra'ayin eh ra'ayinsa ne ra'ayin nashi ya saba ma addini bai saba ba kyale shi akan ra'ayin shi ne a ciki kai ma ka akan naka kana kan laifi ba a tirsa ka mutane ko ƴaƴanka ne ko matan ka ka daura saka wannan tarbiyyar in ku abin da yake kai ka fahimta a'a tsaban san rai ne san zuciya yake da shi kai kuma kai imani abin da kake kai gaskiya ne to a wannan lokacin a daidai wannan matsalar sai ka ja layi ka gane wani na da san rai a wuri kaza ba za ka taba kalla abin da yake ba kai kuma za ka ci gaba akan abin da kake kai na gaskiya tare da haka karka ɗauke shi makiyinka abokin yakin karka ɗauke shi ba a gaba da mutum da yake musulmi ne karka ɗauki musulmi zama abokin gaban zuciyanka ya zamto tana da faɗin da za ta iya yafiya karka mai da kanka sakarar da za a ta cutar da kai amma an samu saɓani Wani kun saba da shi Wani ya ce kaza Wani ya zage ka wani yi ma kaza Wani ya sa kaza shi kenan yau da gobe sai Allah kai ma kila kana bosu koda ba da sarrafa ba fahimci saɓani da magance ta yana da matukar muhimmanci dan mu ba mu soyayya ba ba mu kiyayya duk yadda muke son mutum in muka so muke za mu ki kiyayya ta ƙarshe haka nan mun tashi son mutum kowa mu auna abu ba mu gane mutum dan adam to wannan ababun zamantakewa ya kamata muna da kula da shi amma dai gaba tsakanin musulmi ba abinda Allah yake so ba shi yasa malamai ke cewa kama hasala bainahum kamar yadda kun ga abin da ya faru da sahabbai fi qadiyati ba'th al-jaysh Usama kan al'amarin aika rundunar Usama lakin ma azalika sai dai duk da sabanin da suka yi lam yajurruhum al-khilaf wannan sabanin nasu bai jafi ya kai su fi ra'ayi akan su zabi ra'ayin kansu ila tabahul su rinka gaba da juna yanzu fa akwai musulmi da yaji wani musulmi ya mutu wallahi zai murna wallahi akwai musulmi dan uwansa zai mutu wallahi zai murna akwai musulmin da yau zai ji jarin wani musulmi ya kare zai murna akwai musulmin da zai ji yau wani musulmi ya rasa shugabancinsa zai murna akwai wanda zai ji yau rumfan wani shayi gobara wallahi murna zai za ku fahimci haka za ga shago kake da shi na kasuwa wani ya zo ya sa irin shago a kusa da kai wai kai murnan ka samu abokin da za ku rinka fita tsaro kaya ku ci riba sai ka ga hasada tana shiga kuma shi bai isa ya ci arzikinka ba kuma kai ma ƙarya ne ka tuna shi arziki ko ya zo kusa da kai ko bai zo kusa da kai ba wata shaju da sabawa ba su haka ba wata dabu da juya mu juna baya wani ke ba ruwan shi da wani baka ji a ƙarshe an ce wani ya daina wani magana don ba a ɗauki ra'ayin shi ba ba a isa ba ba su haka ba wata kafir sannan ba su yanke ma juna wani ya ce bai ƙara wani ma da kun yi fada sai dilitin nan ban sa a waya shi ina wannan banza ni da na goge nan ban shi a waya ta ba ka burge ba inda ta isa kai tsare sai ka wanke tunanin shi ya gane cewa gaskiya kake kai kun gana wanda nake nufi in kai haifaffe ne baka kara ma kanka makiya in kana da wayo baka fada kana kara ma kanka makiya kamar da makiyin kai zama masoyinka ya fi nuna ka haɗu fiye da kai ta mai da mutane makiyanka in kai talent ne kana da kwakwalwa to mai da makiya masoya kake don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu wata ƙatul da yaƙan juna ba su wannan ba walan ya sirra ahadun ala ra'ayin ba a samu wani su da ya doge akan ra'ayi ba da wudu'il khata'ihi bayan ya fahimci kuskuren shi ya ce a'a shi akan kuskuren shi zai tafi a bar mu haka rami ba ba su haka ba kama kuwa sha'an fi ruju'i Umar bin Khattab wa ghayrihi min al-mu'aridin li ihsan jaysh Usama kamar da sayyidina Umar shi yana ganin a dawo da su. dan sayyidina Umar ya samu Abubakar ya ce mishi a dawo da Usama Abubakar ya ce ba zai maida shi ba amma da sai na abubakar ya ce su tafi umar sai dawo ya sallam shi abin da yake nufi fi tilka zurufin jarha ko a wancan mawuyacin hali ila ra'ayi abi bakarin ya wuzu shi tsawabi don ya fahimci gaskiyar sai na abubakar abu na ƙarshe ce manzilati shababil azima ya ku matasa matsayinku mai girma ne a musulunci wa tuhum, sannan Allah ya ba ku wata kujera ta musamman fi khidmatil islam wurin ku ba musulunci hidima samartaka yana da fa'ida dama ce duk wanda ke saurayi to Allah ba shi daman ya gina shi ya gina addinin shi ya gina duniyar don in aka wuce wannan matakin to da wuya kuma yi samartaka yana fara tsakanin shekara goma sha takwas zuwa talatin da biyar duk wanda ke wannan tsakanin mukan ma dai mun tsallaka boda sai dai rakiya in kun yadda mu shiga cikin ku to shine malai kanin ce faqad ayyana rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya nuna da kanshi ya sanya ashabu usama wanda yake matashi ne bin zaid yace ya zamto shugaba kun ga akwai dattawa ma ce shiga gaba sai dai wannan ba dama ce da rashin kunya da girman kai ba ko yawwa dan an shugabantar da mutu akan wasu dole sa babba a matsayi ina fata mun fahimci wannan duk wanda ya fika a shekaru yana da daraja da kima a wurinka ta musamman shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam baya cikin mu wanda zai girmama mai furfuran cikin mu kuma baya tausaya mu mai rauni to daga nan sai yake cewa a alajashin mu'adda ko akan wannan a runduna da aka tanaje ta dan yakan alkuwatul azima karfi ne mai girma fi dalika waqti a wannan lokaci wa kana umruhu ana a wannan lokacin da aka tura Usama shekarun sa fa 20 sana shekara 20 ne au 18 ko shekara 18 wa nafadahu Siddiq amma sai na Bakar ya da shi ragama intiqadin nasi tare da sukan da mutane suka rinka yi ba mutane sun ta suka har anan flafin yanzu yi magana ba yace duk da sukan da kuke yi kun soki mahaifinsa shi ma yanzu kuna tsukan shi to yana so gaya muku ina tsananin son mahaifinsa da ya rasu kuma wallahi shi ma ɗan nan ɗan nashi shi ma ina son ana na shi ta ce duk wanda ya sallama a sallallahu alaihi sai ya kimsa ya sa kai a da yake ke fitowa amma da an ce Usama ne ke sallama sai ga manzo Allah ya firgige ya ta so ya fito rashin lokaci yana tafiya na daura farjan nan shi kamar yana gyara wannan shi ma dan ya sauri ya ga Usama saboda san shi da yake da kaunar shi da yake mu ma Allah ka so mu to a nan a ƙarshe sai malam ya ce wa adal amiru shabu bi fadlillah sai ga wannan matashi ya zanto shugaba bisa falalan Allah min muhimmin najihi dangane da aikinsa allati usdat ilayhi wanda aka jingina zuwa gare shi ghaniman zafiran sai ga shi ya zanto dawo da ganima kuma an ci nasara wa fi hada a cikin wannan kissa za mu gane taujihul lishabab akwai fadakarwa da jan hankali ga matasa fi ma'arifati makana fi matan su san falalarsu da darajar da Allah ya musu kar su ƙara da ita a farna a kama yan kidnapping daga duk matasa ai magana wata ya ce ai talauci ne to ko ka yi dukiyar za ka mutu kuma akwai wuta akwai aljanna ne alkai a yi fyaɗe ka ji matashi a tara wani a kwace waya a sa wuta ka ji matashi wannan karfin da ga Allah ba su sake wannan zai karbe shi الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا rauni uku na jiran ka wannan karfin ɗaya ne daga cikin hali uku da za ka shiga ɗaya ne a cikin hali uku da kana yaro ba ka iya komai yi maka ake rauni ne da ka cika matashi shi ne kake ɓalla riga tana ga ba gagararre sai bararre ba wani waye waye ba za a ɗigo wasu shekaru da biyar a jefe ka da su ka gani rikicewa lafiya da kanka ka san jiya ba yau ba to ana nan ba'fan wani raunin zai danne a washai ba kurkura dan sako zai iso ma ka shirya ko ka shirya to wannan daman dama ce da ake amfani da ita ayi abin da Allah yake so da na karanta wannan wurin kafin na zo zani magana da malam tunanin mu sa darasi akan wasiyoyin magabata zuwa ga matasa a majalisi biyu ko uku ya isa mu gama littafi ne karami shafi talatin da hudu yake da shi in Allah da azama biyu ko uku za mu iya gama shi akwai manganin da ya kamata su zo kwakwalamu saboda duniya ta ruɗe mu da yawa duniya tana da kyau a nene ta kuma muna fata mu ma mu ga mutanenmu da arziki a hannunsu muna so a ce namu ne ai da a ce arziki a hannun wani gara a hannun nata to amma kan wanne zanto shi ne tunanin mutum kadai saboda wannan tunani ne na dabbobi dabba ne kadai take tunani ba ta tunanin gobe kiyama to akwai wasiyoyin da ya kamata lalle mu ji su magabata sahabbai da tabi'ai duk su suka yi wasiyoyin littafi ne karani insha Allah za mu magana da malam sai musa a karshe malam yake cewa ya kamata matasa san matsayin sa a cikin ma addini hidima kar ka zo kawai duniya mutum ke nema ka nemo wani abu na addini da za ka yi wanda zai amfane ka amfane ka bayan rayuwarka ina ga zamu takaita a nan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sarki ya sa mu tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ya sarki ya ce mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh